to assalamu alaikum wa rahmatullah a'udhu billahi samil alim min ash-shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillahi nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah ashhadu wahdahu la sharika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 أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله يا جماعة المسلمين يومنا يمتن لتنين عشرين تقوس ووتن لا وتن المحرم hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi na da shekara 1448 wadda ta dace da sha uku ga watan bakwai watan yuli kalandar albashi shekara dubu biyu. da ashirin da shida Allah ya sake hada mu a wannan majalisi mai albarka da ke nan kofar gidan sarkin kura cikin garin kura ƙaramar hukumar kura jihar kano najeriya domin ɗora daga da muka tsaya a karatun tafsiri da muke yi muna cikin tafsirin sura ta hamsin da takwas ita ce suratul mujadala kuma karatun da ya gabata mun tsaya karshen tafsirin aya ta bakwai yau insha Allah za mu tashi farkon tafsirin aya ta takwas da fatan Allah ya taimake mu ya sami dace na'am Allah ya ce alam tara ila alladhina nuhu anin najwa a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alam tara إلى الذين nuhu anin najwa thumma يعودون لما نهوا عنه ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير نعم بارك الله فيك yanwa masu albarka bayani ya gabata cewa babban abin da wannan sura take karantarwa shine bayanin majalisun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wurin yake waɗanda suke gurin ya suke ya halaye da ɗabi'unsa suke kuma waɗanne dubba ne na zama a majalisun manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma shi irin ladabin da aka bashi na zama da wanda suke tare da shi ayoyin da suka gabata kamar Allah subhanahu ta’ala ya yi shimfiɗa wato majalisun manzan Allah sallam ba maza kawai bane suke fa'idantuwa har ma da mata da haka muka ga wannan matar haula ta zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko da ita ba majalisi ta same shi ba ma cikin gidansa ne tana tattaunawa da shi akan yadda mijinta ya mata zihari bayan ta riga ta girma ya aure ta da kuruciya ta girma tana haihuwa yanzu ba ta haihuwa tana da dukiya da shi da yansu sun cinye dukiya sannan yanzu ya ce ya mata zihari ya kamanta ta da mahaifiyarsa ma hukuncin jahiliya wanda yawa matar shi haka sun rabu har abada to shi ne ta zo tana tattauna da manza Allah sallallahu alaihi har Allah ya saukar da ayoyi akan hakan an gane ku sai Allah subhanahu wataala wata yi wani wata dauraya da take nuna cewa shi din ya san komai da mutum biyu za su ware suna tattauna wani abu Allah ina na da uku Allah zai zama shi ne da hudu komai yawa komai ƙanƙanta Allah ina tare da mutane abin da suke yi da haka wannan tare da su ɗin da yake su yi takatsantsan kada su yi wani abu sai na alkhairi ina fatan mun fahimta to shi ne mana abubakar mahmud gumi allah ya ji kansa a littafin sanarar labaran da muke karantawa Walan ma zakara ta'ala hudura ilmihi na ladina na fi ayi makani da Allah i bayyana halartuwar iliminsa masu saninsa tare da duk waɗanda suke ganawa a wani wuri kowane wuri ne minal buƙa'i daga wurare a nan ban ƙasa istatsara da fi zikiri mani itanaji fi majalisar rasuli allazi huwa mawdu usura to sai Allah kuma ya kora bayani wajen cewa kada a ringa yin gani kuskus a majalisar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an gane wani yazo ya wani guri koma suna gefe suna kuskus ko kuma shi kansa manzo Allah kada ku zo kuna cewa kuna so ku gana da shi Sai da ba za ku gaya masa magana ba sai a sirrance yanzu ana so a bayar da wani tsari na me na zamantakewa cewa mutane zamantawa duk inda suke zama akwai ladabi na wannan zamantakewa faƙada sai Allah ya ce alam tara ay tanzur ayyuhal mukhatab ya kai abokin magana wanda ake bayani ba kai duba bane ila allazina nuhu anin najwa zuwa ga waɗannan da aka hane su ga biran yin gani fi majalisin nabi sallallahu alaihi wasallam a majalisin manzan Allah su sallam wa majalisin khairi da wurare majalisin alkhairi allati yastami'u fiha an-nas wadda mutane ke haduwa a cikin su lil ifadati wal istifada saboda su su fa'idantar kuma dan su fa'idantu yamna'una bi yamna'una bidhalika intibaha uqulan nas da nasu ganin da suke yi nasu kuskusun da suke yi zai ja hankalin mutane sai zamanto sauran mutane ba za su fa'idantu da babbar magana da ake tattauna ba misali yanzu ba karatu muke yi ba to kaga idan ana wannan bayanin kuma sai wani yanayin kuskus kaga hankalin mutane zai ne zai tafi zuwa gare su to wannan rashin ladabi ne a majalis to shine Allah sai hana irin wannan a majalisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bitali duk wani majalisi irin na manzan Allah to haka kuma hukuncinsa yake an gane ku ilama eh, eh, minti bayan kulin nas ilama yanfa'uhum min taalim al allati yulqiha ar-rasul alayhim ko yulqiha har rasul alaihim sai da za a janye hankalin mutane gabaran amfanuwa daga wannan ilimi da sani mai kima mai daraja wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya mutane bayan an hana su sun mai uduna limanuhu anhu sai su koma suna yi Allah yake ku daina amma ba su daina ba ma'ana da aka ce ku daina yayin sai suka daina amma daga baya sai suka bi suka koma suka ci gaba wa yatanajawna bil ismi wal udwani wa ma'siyatir rasul ganin da suke yi mitin din da suke yi tattaunawa da suke kuskusun da suke yi suna yi ne bil ismi da saban Allah wal da ƙetare iyaka wa ma'asiyatir rasul da kuma saba manzo Allah Sallam. Humin Yahuda, nan yahudawa ne nahahum nabi sallallahu alaihi sallam amma kanu yaf'aluna min jihin sirran manzo Allah Sallam ya hana su abinda suke yi a majalisinsa na gani da suke yi a boye nazirina ilal muminina fil majlisi amma suna yi suna kallon mu'minin an gane ku wato ana kusurkus ana kallon a yan fahimta to kaga yanzu kai da ake kallon hankalin ka zai ne zai tafi kansu an fahimta to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana su haka suna yin haka ne li yuqi'u fi qulubihim riba saboda su sa wani kokonto da damuwa a cikin zukatan mumini to Allah sai ya hana su wa idza ja'uka kuma su wadancan yahudawa idan sun zo maka ya Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam hayyauka suna gaishe ka yi hannabi ya kai annabi bima lam yuhayyika bihi Allah irin gaisuwar da ba irin ta ce Allah ya gaishe ka da ita ba wa huwa ƙaunuhun abinda suke cewa da manza Allah samu alaika ai almautu wai mutuwa ta tabbata akan manza Allah haka suke cewa wa ya yadullu ala annahu la yajuzu an yusafa an-nabiyyu aw yunsaba ilayhi shay'un min al-asma'i wa sifati illa bima wasafahu Allah bihi fil Qur'an aw fi hadisi sallallahu alaihi wasallam wannan bayani da Allah ya ce bima lam yuhayyika bihi Allah ina nuna cewa bai halatta a sifanta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko a jingina masa wani abu ko a kira shi da wani suna daga sunaye ko wata sifa daga sifofi sai da abin da Allah ya ambace shi da shi ko ya jingina gare shi ko ya ce sifa ce daga sifofinsa an fahimta ko to don haka sunayen manzo Allah tauqifiye ne ba ya masa ba kamar yadda ba kirkirarwa Allah suna haka nan ba wa manzo Allah suna an fahimta kaga Allah shine ar-rahim to amma ban za ka ce da manzo Allah da Allah ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ya ce bil mu'minina raufun rahim ba za ka ce da manzo Allah rahim ba ba za ka ce da shi rauf ba ba za ka ce da shi rahman ba kan shi da sifa ce daga sifofinsa amma ka iya jingina ta sifa ce gare shi an gane to da haka ba a yi wa manza Allah sallallahu alaihi wasallam shishigi a cikin jingina masa wani suna ko wata sifa ko wata ɗabi'a ainihin a ce wannan ɗabi'arsa ce muddin ba zuwa sai a cikin ƙur'ani ba ko a cikin ingantattun hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma nuqila minhu hal hayatihi da abin da aka ciro daga wajen manzan Allah a lokacin rayuwarsa da haka ana ta manzan Allah yana da da 201 an gane za ka sha mamaki har masallacin madina kaje za ka ga sunan an rubuta su an gane a maganganun da suka tabbata daga wajensa su kawai za a ci an gane su za a ce waɗannan su ne sunayensa sallallahu alaihi wasallam amma duk wasu sunaye da aka faɗa gare shi ko abin nan to ba a sa masa suna an gane wa ya ƙulu na fi an suna faɗa a ransu laula ai halla yi azibin Allah bi mana ku! me ya hana Allah bai mana azaba ba da abin da ke faɗa in har manzan Allah ne shi mun zo muna gaya masa wannan mummunar karma muna ta samu alaikum mutuwa a kanka bala'i ya tabbata gare ka halaka amma ubangiji bai mana komai ba da wannan sai suka kafa hujja shawai ba manzo Allah bane dan da manzo Allah ne da sai Allah ya musu azaba abinda suka manta akwai waɗanda suke wa Allah shirka ko babu akwai laifin da yake fusata Allah fiye da shirka ai babu amma ya tashi duniya su wadanda suke yi musu azaba hasali abin da suke kai na kafirci bai fi wannan abin da suke yi ba amma lai musu azaba kan wannan to da haka irin wannan ba a kafa hujja da shi akan cewa a gane gaskiya ko kar a gane gaskiya misali akwai wani sakarai sai ya dauki qur'ani sai ya dora aka sai ce ya rantse da Allah izala ba gaskiya ba sai in gaskiya ce kar Allah ba shi ikon saukewa ko ayana yi yanzu wannan ya sa gane izala gaskiya ce ko ba gaskiya ba ce to yanzu ni kuma idan na zo na ɗora na ce na rantse da Allah ɗariƙa ba gaskiya ba ce in gaskiya ce kan sauke sai na sauke yaya yanzu wannan ya isa ya nuna cewa ɗariƙa ba gaskiya ba ce gaskiya jama'a ba ta tabbata sai da ƙalallahu ƙalar rasulullah Allah ya ce manzan Allah ya ce addini ke amma irin waɗancan shirbici na mutane da sakarci ba su babu komai wajen tabbatar da abu kore shi da haka Allah subhanahu ta'ala duk waɗanda suka nemi ba za su yi imani ba sai ya nuna musu wata aya bai taɓa nuna musu ayar kuma sun yi imanin ba an fahimta ba sa yi sai su nemi a kawo musu aya in aka kawo ayar kuma sai su kafin ai mu wuce a tafsirin suratul qamar ba an suka sai manzo Allah ya addu'a wata ya tsage ya fado kasa ba da ya tsage ya fado din suka ba ce suka sai ya koma ba duk a farko sun shafanta in ya fado sai ya koma amma da ba za su imani ba sai suka ce sai ya koma don wai su gane ba sihiri bane sai ya koma sun shafanta wani abu a gaba ba su shartanta ba amma sai suka ce to sai matafiya sun dawo don duk duniya wata ɗaya ne sai sun dawo mun tambayar su mun ji haka ne ko ba da suka dawo gabanin a tambayar su suka bada labari ai ga shi suna bude baki sai suka ce a Muhammad ya game duniya ba su suka nema ba to dan haka karka taba mayar da irin waɗannan abubuwan na zahiri wai da su ne wai za kafa hujja wai ka gane gaskiya ko ka gane abin da ba gaskiya ba ba sa eh suna nuna gaskiya ne amma ba cikin hakika al'amari ba an gane to da haka sai suke cewa wai ne isa in manzan Allah manzan Allah ne me yasa Allah bai musu azaba saboda abin da suke faɗa ba me na tahiyyati na daga wannan gaisuwa da suke masa mummuna wa annahu laysa bi nabiyyin wai cewa shi ba annabi bane in kana nabiyyan hal la yu'azzibuna Allahu bima naqu wai dai in har annabi ne me isa Allah bai mana azaba da abin muke faɗa ba wal ma'ana abin nufi annahum yakhafuna min azabillahi ala fardi kaunihi nabiyan suna jin tsoron faduwar azabar Allah kansu bisa kaddarawa cewa shi annabin Allah ne lakin sai dai la ya'taqiduna zalika wa la yusallimunahu ba su kudirce wannan din a zuciyarsu ba ko ba su miƙa wuya ba ba wai mutum imani sun san annabi manzo Allah ne Allah ya sa kun fahimta kamar yadda Allah ya faɗa ne haƙƙin annabi Musa mu wuce a sura ta 27 suratul nam yace wa ja'adu biha wa sayqanata anfusuhum da gangan suka bijire cewa annabi Musa annabin Allah ne amma zuciyarsu ta yadda ne shi annabin Allah to su ma waɗannan Yahudawan sun yadda manzon Allah annabin Allah ne amma menene zuciyarsu ta bijire ta ki karɓarsa saboda ne saboda akwai inda suka so Allah ya bayar da wannan annabta da manzanci da falala Allah bai bayar a wurin ba ya bayar a wani wuri sai ta kuma zuciya an take abu to ba ta ganin alherin kamar inda in ta so abu ba ta ganin muninsa ko sharrin to kamar haka ne an gane Allah ya ce kyale su hasbuhum jahannam mai sarsu ita ce wutar jahannama a za su shige ta ba makawa fa masir da tun da makoma hiya ita wutar jahannama lahum da ta zamanto gare su wali amsalin da mutane irin su wannan kar mu ji an ce yahudawa ka dauka kai banda kai ko dauka ni banda ni a duk wanda ya hali da dabi'a irin tasu ya shiga ciki wannan shine ma'anar raddul azhan ila ma'anil qur'an a dawo da hankulan mutane zuwa ga haƙiƙanin ma'anar alqur'ani wannan labarin da Allah ya bayar ga abin da Yahudawa suka yi wa manzan Allah na cutarwa da musgunawa da cin kashi don ni kai ke kame masa irinsu amma idan muka yi masa to abin da Allah yi musu muma zai mana duk wanda yi shi ma Allah zai masa irin wannan abin na fatan mun gani بعد أن ذكر تعالى حال اليهود في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم bayan Allah ya ambaci halin Yahudawa a majalisun manzo Allah su sallam na hal mu'minin an al-iktida'i sai ya halin mu'minai su yi koyi da su fa qala sai Allah ya ce ya wallazina amanu يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون نعم بارك الله فيك الله يتيا الذين امنوا يا كما إيماني اذا تناجيتم ان كنت أشذاك يغاني فلا تتناجوا بالاسم والعدوان kada ku yi gani da saban Allah da ketare iyaka wa ma'asiyatin rasul da kuma saba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kama taf'alu a'da'ullahi al-yahud kamar inda ya makiya Allah Yahudawa suke yi wata na jau bilbir wa takwa ku yi gani ganin da zai umarni da bin Allah subhanahu wata'ala da kyautayi wa takwa da kuma yin ɗa'a ga Allah da jin tsoron Allah wata ji bilbirri da Allah ya ce wata na jau bilbirri abin da ake na ji bilbir ai al Shi ne kyautayi duk sanda aka an zo an zauna ana mitin don aka zo aka zauna kar ku ji tsoron kowa ya zauna a wurin ya mai ake tattauna Don zai ji sadaka za a yi zai ji wani za a taimaka zai ji za a yi karatu zai ji za a ji a kai ziyara zai ji za a ba wani da ba shi da lafiya za a ba shi magani za a yi kaza za a yi kaza an gane ku ba ana cakar mutane samu sirri ba ne amma duk sanda kuke ganawa ku ji cewa a zuciyarku ba kwa jin shakka kowa ya ji kuke faɗa kawai illa ɗabi'a ce ta ɗan adam ina so wani abu na sai samu sirri ina fata mun fahimta ko ina buƙatar hatsuwar hankali a wuri guda to don haka kuke wannan amma da wani zai zo iji iji cewa kuna umarni ne da abin da Allah yake so kamar yadda Allah ya faɗa Na khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما Allah ce da yawa gani mitin da mutane suke ba alkhairi a cikin wanda mitin da yake da alkhairi illa man amara bi sadaqati sai mitin da aka zauna aka yi umarni a yi sadaka aw ma'rufin ko wani aiki na alkhairi au islahin bainan nas ko akwai gaba tsakanin wane da wane da rigima da rikici ya za su sulhu sai Allah ce wanda duk ya aikata haka ina neman yardar Allah da sanne za mu ba shi lada mai girma ma'ana za a ba shi aljanna an fahimta to duk mitin da za a zauna a yi a zamanto an yi shi ne a wannan tsari an gane ku sadaka da aka ce sadaka ba wai ana nufin sai an ɗauki sadaka an ba ana ba a'a kyauta ta shiga a'a akwai wani yayi wani kuskure akwai abin da ya kamata a gaya masa kamar yadda Umar dan Khattab yake cewa rahimallahu ri'an ahda ilayya uyubi Allah iji kan mutumin da ya bani kyautar laifuffuka na aibubuka da ya gani a tare da ni imin nasiha yace in gyara a zauna abin da yake na sadaka abin da ba dole ne a yi shi ba amma ina da kyau a yi shi a zauna a tattauna wannan abin wanda yana da kyau au ma'ruf ko wani abu wanda yake na alkhairi ku duba ku ga yadda mutane abin zai baka mamaki mutum ya shekara 60 amma ya zo yanzu ya fara shaka wani wai abu da sunan maganin mara shekara 60 bai san yana yi ba a bawai da sunan wai mura da sunan sanyi shikenan sai ya zama addicted Allah ya sa muna gane mu ga inda yara ƙanana aka mai da su yan kwaya yan shaye-shaye ya za mu zauna mu tattauna ya za mu fitar da su waɗannan fa matasan su ne goben fa muna da buƙatar su lokacin da muka girma muka tsufa ko lokacin da muka tsufa sai idan sun zama 'yan magari yanzu in muka tsufa yana muke gaza su kam mu ringa kafin hujja da abin da yake faruwa a duniya a ATS a ƙasar na aka fara samun mutane da suke cewa in iyayensu sun kai shekara 60 sun expire a gidan gidan gajiyayyu a kai su kawai su ringa abin nan a wannan lokacin suka kawo lokaci ai musu alura su mutu a ats waɗancan na ats ba wai ƙwaya ce irin ta wannan zamani ta same su ba a ƙwaya ce ta boko allah ya sa mun gani ƙwaya ce ta boko ta same su da ruɗuwa da turawa saboda suna yi a ƙasashensu yanzu mutum ya kamata ya ce da ubansa ya yi sa ubansa da ya haife shi ya kamata ya ce ya ko ya ce a'a yanzu da yake cin abinci banza yake ci barnar abinci ake yana ce a banza ba shi da amfani kaga babu wani ruhi na hankali da zai wannan tunanin ballantana na addini amma abin ta kai ci musulmai suka suke da wannan tunani a ats to waɗancan ga irin wadda to waɗannan da su kuma ƙwaya wiwi ganye waye kayan shaye-shaye suka mayar da su haka idan suka yi irin tunani su kuma wanda iri za su ai sai mu gano madauki dauki da ya faru a nan gob brigade kasa da shekara daya yaro isha kayan maye je kashe unshi uwarsa da ta haife shi ok ashe kenan kayan maye illa ce a cikin al'umma to ya za mu zauna ya za mu awareness mu wayar da kan su matasa waɗanda suke yi mu tsamo su a cikinmu ko su daina kuma ɗauki mataki a kansu a ji ana yin wannan to wannan taro ne au maru. a wallah yaran nan gashi ana ji ana gani ana yi ana talla amma suna ban, ana yi ko ba yi abinda zai baka takaici uba wai ibar ɗansa yana bal wai zai wuce shi ya tafi masallaci in yi magana ce wallahi yaran ne ba sa ji to idan ubansa bai gaya masa ya ji ba waye zai gaya masa ya ji idan ubansa bai umarce shi ba waye kuma yake da karsashi da zai umarce shi sai mu zo sai mu zo na mimika to kun ga unguwannan tamu akwai yara ana sallah amma suna bar ya za mu yi mu shiga mu controlling ba mu ce ba za mu hana su bal ba saboda wani abu zamani ya zo da shi amma ya za mu control a ciki a sa doka ta yaya a gayyato su yi suna da shugabanni ba suna da coach ba ba suna cin manager ba ba suna da kaza ba gayyato su a matsayin ku na musulmi ku ji tsoron Allah wannan abin da kuke bari waɗannan yaran su kuma zai dame ku nan gaba ai hausa suka ce da na gaba ke gwada zafin ruwa ku ko ko ne ina waɗancan tim managers na da suna ina yanzu sai da suka kai suna raye amma ba su ne cin manajas ba kuma har ji suke mai isa ma ake barin yara suna yi to duk irin waɗannan abubuwan mu tattauna mu ga ta ina za mu kullo irin waɗannan abubuwan ya za a kakka ma? ko kuma ah, ga mutane ayyuka na alkhairi da ya kamata su ringa yi ba sa yi yanzu wani abin takaici report wai an zo an yi wa mutane titi an yi gutters an sa slop an rufe wai mutane wasu na ɗauke slop ɗin wannan babin take ce ba ne to ya aka yi ku aka ɗauki akwai wuraren da ba a rufe ba ko yan unguwa ya za ku samar da wannan wurin a rufe saboda yanzu ba damuna ba ce idan aka samu ruwa mamaku, in wani yaro yanzu ya tsulli mafa ko wata mace har babban ma zai ya tsullama to duk irin waɗannan abubuwan abubuwa ne da idan aka zo aka zauna ana gane a kansu kar a ji tsoron kowa iji ko ma waye zai ji ji ana umarni ne da kyakkyawan aiki ya za a tabbatar da shi ko mummunan aiki ya za a kawar da shi shi ne shawo islahin bainan nas ko kuma gyara tsakanin mutane kana gane tsakanin makociwa na da wani babu zaman lafiya babu fahimtar juna tsakanin wani da wani yan uwa ne amma babu fahimtar juna ya za a je a yi sulhu a tsakaninsu ya za a kawar da wannan gradis da suke tsakaninsu ya za a yi kaza ya za a yi kaza to wannan shi ne Allah ce, yace labi na amanu idza tanajaytum ta tatanajaw bil ismi wal udwan wa ma'asiyati rasul wa tanajaw bil birri wa taqwa in kun tashi na ku gane ku yi da bin Allah ihsani kyautai da kuma taqwa an gane ku wa naji bilbirri ay al-ihsan wa da yace wa taqwa ma radiyahu sharu abin da yake cewa taqwa shine duk wani abu da shari'a ta yadda da shi wa fihi islahun lil a cikin albirru din nan da takwa akwai gyara ga al'umma wa taqullaha allazi ilayhi tusharun. ku faji tsoron Allah nan da zuwa gare shi za a gargada kotan wata rana ko ba daɗe ko ba jima za ku koma zuwa ga Allah kuma Allah ɗin zai yi muku hisabi zai bincike ku zai ba ku sakamakon abin da kuka aikata a rayuwarku ta duniya innaman najwa min ash-shaytan na najwa bil ismi wa nahwihi kun ga duk wani gani da aka yi da saban Allah da abin da ya kama da haka to ku sani wannan ganin kadai min ash-shaytan daga shaydan ne shaydan ne yake umarni da haka da haka sai mutane su yi mitin ya za a hana wuri kaza zaman lafiya ko yanzu if abin da ake ta gaskiya ne kuma yana da elements na gaskiya cewa duk wannan banditry da ake da insecurity a ƙasa da gangan ake yi za a yadda za a yadda kuma za a yadda ba me zai sa a yadda abin da zai sa a yadda shine ina jami'an tsaro a ƙasa da wanda dalili za a ce ga maɓarnaci amma jami'in tsaro bai da iko ya ɗauki hannu a sa sai an ba umarni kuma wanda zai ba da umarnin nan ba a wurin da shi yake ba a ina wani wuri amma sai sai an ba umarni babu inda ka'ida ta tsaro ta faɗa haka nan bari mu koma baya kaɗan lokacin boko haram da ta fara bayyana ai an yi a nan na ibakun wannan police station ne erafa eh, eh, da suka zo sojoji suka zo suka ga wasu 'yan sanda cikin kayan uniform eh, cikin kayan gida fararen kakasun 'yan sanda sun koma suna sa fararen abin nan suna zuwa wannan ne akan ido na aka yi suna zuwa suka gamsu da bindigogi bude musu ta suka yi sai suka fara explain ai su kaza kaza kaza suka ce ah, ya kana jami'in tsaro ba ba ba ba kaki a jikinka ai kawai mo idan a wannan yanayin muka ga mutum da makami kawai faya for faya gaskiya ne ko ba gaskiya ba ba yadda za a yi a ce a ga mutum a cikin al'umma a cikin farin kaya amma yana dauke da makami kuma jami'in tsaro i ganshi kuma ya kyale shi to amma yanzu ba wai a cikin jama'a ba wai a daukar daji to idan an san ba za su iya kamo su yanzu idan suka san da dokar su ba za su harbe su ba sai an ba su umarni su za su yale su kenan sai ka ce da gangan aka kai ma'aikata a kashe su don ta yaya za su iya zuwa su kamo su tun da ba wata wani eh, ya sunansa eh, wata koma ce wadda za su watsa kamar yadda ake kama kifi a kamo su ba dole suna so su kama sai sun yi gaba da gaba su kama su to su suna da makami ce karfi harbi su kuma waɗancan ba wanda zai ba su umarni da mazala ko babu sai yanzu idan aka yan ƙasa suka ce da gangan aka shirya wannan abin akwai wanda zai musa kaga gaba musa to ai ba za a ba da umarnin haka nan ba kawai on the air dole sai an zauna an tattauna ce ga da za a yi to wannan wannan gani ne na saban Allah kar ai haka ina fatan mun gani shaidan shi yake sa irin wannan don me ai menene ya ce nina shaibani ai bi gururihi shi ne yake rudan mutane lazi na amanu ko lazi lazina amanu saboda ya sa damuwa da bakin ciki ga masu imani ai na ha bi sababi waka'a waqa'a mimma yu'zihim wato dan nuna musu sa musu a cikin zukata ya sa musu wahami ruɗu cewa wannan abin ko wani abu mara kyau da ya same su ya same su ne dalilin wancan kuskus da aka yi an gane ku misali za a iya yin kuskus din ka gani kana tashi ka tafi wani abu ya same ka kuma Allah ya kaddara zai same ka ok da yake muna da muna wani zamani wanda da wahala ka nemi abin da kake so ka ba mutane misali da shi ka rasa mu dauki very recent, a jihar Benue ba an kira shugaban fulani ba sarkin fulani ne ko shugaban kungiyar fulani ya je an yi taro da shi akan hanyarsa aka tsare shi da shi da wanda suke tare kashe su an fahimta yanzu wannan babu wani element ba abin da wannan din yake nunawa na cewa ko wani shiri a ƙasa irin wannan abin shi ya samu tsifarin sarkin gobe ko ba irinsa ba ne shekara ɗaya da wani abu da suka wuce to na ba da wannan very recent saboda yanzu ana cikin douglas now yanzu me za a gaya mutane wanda irin bayani za a yi wa mutane a ce babu sa hannu na waɗanda aka wannan taron da su wajen kashe shi to kage yanzu sai zama an yi na sarkin gobe an yi na wannan yanzu duk wani shugaba irin wannan sai ji tsoron ne a gayyace shi taro kan ita so ya taho a yi masa tune a kashe shi tartaba ba lallai ba ne just the sex tunani ne ake yi amma ba lalle ne eh, suna aka yi masa ba ta yi waɗanda suke son su kashe shi sun gashi shigarsa sun ga kuma mai fitowarsa Allah ya sauƙa walaita huwa bi darrihim shay'an alhali shi shedan din ba wani iko <clears throat> na wajen cutar da bayin Allah illa bi iznillah sai da abin da Allah iya yarda ai iradati sai da nufin shi wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun mu'minai ga Allah za su dogara ma'ana duk wani abu da kake tunani an kulla maka shari'a an kulta ma makirci an yi kaza yi kaza yi watsi da kowa ka kama Allah ka dogara ga Allah Allah zai isar maka an gane ku ai liyasiku bihi fi jami'i umurihim mu'minai su amince da Allah cikin al'amuran su gaba daya fa innahu ta'ala kafihim sharra man yukhalifuhum Allah zai isar musu sharrin wanda ya saba musu wanda ba mu'mini ba thumma taqaddama fi bayani adabil majlis fa qala ta'ala sai Allah ya karkare wannan bayani na majalisin manzon Allah sallallahu alaihi سيتي يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشدوا فانشدوا يرفع الله الذين آمنوا منكم منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير نعم بارك الله فيك الله يا والذين آمنوا يا كما إيماني إذا قيل لكم تفسحوا أي توسعوا إنك تدكوك بودا في المجالس كو في المجالس كما يندزوا وتكراء أو رنزما أنزوا ونين أنسوا يزونا سيكتك أنبودا an gane ku safsahu to ku buɗa ɗin jimi'a linnabi sallallahu alaihi wasallam an kawo shi a cikin jami'a aka ce fil majalisi a jam'un wannan an kawo shi majalis a matsayin jami'i min nabi sallallahu alaihi wasallam ana nufin manzo Allah in yazo yana so zai zauna ko annabin yace ku matsa to ku matsa ku buda wani za ta yi ya shigo babban mutum ne ba wurin da zai zauna sai annabi yake ku dan matsa to kar ku damu ku matsa ku bada guri ya zauna an gane ku aw li zakar aw zikir ko kuma izo ya zauna yana so za a zikiri sai aka ce ku buda to ku buda masa hatta yajlisa man ja'akum har wanda izo muku isa wurin da zai zauna wa fi qira'a al majlis bil ifrad a wajen wata riwaya idza qila lakum tafassahu fil majalisi maimakon fil majalisi sai zamanto ana nufin majalisi guda to fafsahu komai dai menene ya zo ne yana so ya gana da annabi ko kuwa ana karantarwa ne yazo yana so ya samu wurin da zai zauna saboda an cika amma yana so da ya samu ya dan ratsa ya zauna aka ce ku buda to ku buda yafsahillahu lakum in kun buda kuma Allah zai yalwata muku fi dunya wal akhirah a duniya da lahira wai za ƙilan shi zu kai in ma ci aka ku tashi liyajalisa a wula aula kun bil mahalli Don wanda ya fi ku cancanta da wannan wurin ya zauna a wurin li ilmihi ko saboda dai ilminsa au li amalin amalu fihi ko saboda wani aiki da zai yi saboda fa'idar da za a samu a wannan wajen da fa'idatin amma saboda ta fa'ida da mutane da yawa za su yi amfani da ita fanshi su to ku tashi an gane ku karin wani ya zo waje a cewa na tashi ka ga an wulakanta ka ba wulakanci ba ne yanzu kai idan ka ki tashi to ka wulakanta kowa a gurin ka sa wani sai ce duk gurin nan ba wanda aka saba yana sai ni an fahimta a ba haka ba ne da haka aliyu bin abi talib allah ya kara masa yadda aka zo aka tada sallah sai ce wane matsa daga nan wane zo nan ka tsaya wane matsa nan wane zo nan ka tsaya ba zai bari kowa da kowa ya tsaya bayan sa ba an gane to kaga yau in limamin kai wannan kage wanda da aka sai sallar ce ma da zai daina ba amma da sai daina sallar an gane ku ba a rayuwa a haka duk sanda mutum yake rayuwa bai san matsayinsa ba to ya samu matsala an gane ku to sannan sai kana ji a zuciya karka bari 'yan siyasa su fika ka hankali yanzu ɗan siyasa zai ce da kai ina kyautata dan adawa saboda ni saboda kai kana hannu ba a yi ɗan adawa sai ya kyauta sa ɗan adawa kai kuma ya kyale ka in yi magana su su ake na gida ne su. shi wancan muna zabarin sani ba ka suke sha ba sai yanzu kana ba ka tunanin da abin da ya sa aka ce wa na kai tashi an nutsu da kai ne kai ba abin da zai faru a zuciyarka shi sa ka ce kai tashi wannan yanzu ba ka wannan tunanin karkar manta annabi sallallahu alaihi wasallam yace ikan kyalan mutum iki masa kyauta saboda ya san ba abin da zai faru a zuciyarsa dan bai masa ba Iba eh, wanda yake jin tsoron in bai bashi ba za a samu matsala kai baka tunanin cewa nutsuwa ce ta sa kai an san ba matsala shi yasa aka ce kai kai wannan abin ba wai kaskanta ka aka ko wulakanta ka ba a an san kai kana da fahimta kana da ganewa ka san ya kamata ka san ya cancanta to amma kaga mutane da an yi wannan sai a kama jini ne wai yau don wulakanci wai ni wa wa kaza yau wai yake wai in tashi wanda ya ne zo ya zauna a ba wannan bane akwai dalilai da yawa da sukan sa a zaɓe ka da yin wani abu na kira a harshen larabci sai suka ce akan yi na kira ma'ana a faɗi abu babu wani indefinite da za a ce ga abin kaza a ce wani ko dai saboda kaskantar da abin ko saboda girmama shi ko saboda wadatuwa ga biran a ambace shi ko an ambace shi an san shi ne ko ba ambace shi ba an san shi ne an fahimta to me isa ba kai tunanin an ba ambace ka bane ko an ambace ka an ambace ka ne saboda kan ba maka ko an ambace ka ne saboda an wadatu da cewa kai ba matsala tare da kai sai kai tunanin a dan wulakanta ka okay the best option the best option a cikin rayuwa shine always think positively tunaninka ya zamanto tunani ne mai kyau gabaninka cewa na wulakance mun nemi hanyoyi kamar guda ashirin talatin wanda suke nuna girmama ka yi sai ka rasa ka ce towa ne wulakanta ne yi ta ka rasa a cikin guda goma a cikin ashirin haɗari ka rasa Allah ya ganar da mu an gane ku to da haka in ma ci aka ku tashi gaba daya to ku tashi akan yi wannan saboda dalilai da yawa na farko dai shi wanda ya zo din tayiwa ina da wata falala akan waɗanda aka ce su tashi tayu tayu falalan nan ta ilimi ce kuma abinda ake magana magana ce ta shafi ilimi ta falalan nan ta rigegeniya ce a wajen aikin alheri wani sai ce an ga masu kuɗi ko yanzu da Allah in aka zo ana lancin a barka a zaune ga wanda zai ba da miliyoyi tsakaninka da Allah ai tsakani da Allah ke magana saboda shi ɗan adam ina son a girmama shi me yasa dan adam yake sa girmama shi dan ubangijin ma da ya halice shi ya girmama shi to da haka ba wani dan adam da yake yake jin yake yarda da kaskanci to amma kar ka dauka da aka cewa ne a irin wancan yanayi tashi kar ka dauka wulakantar da kai akai sabu a'a maslaha aka kalla in bangaren ilimi ne haka ya kamata in bangaren ka duk wani guri da yanzu idan girma ne har a shekaru ko har a shekaru kada ka zo kana yaro kana zaune ga wani da kuma yana ne yana tsaye karkai haka wai wannan shi ne ladabi na majalisi da ake cewa duk inda kuka zo kuna zama to a ringa samun irin waɗannan ladubba ya zamanto sun suka ɗaure majalisin da sai zamanto al'umma tana rayuwa ne a ɗaure kowa ina jin kowa a jikinsa ana ƙaunar juna ana son juna ana girmama juna karami ya girmama babba babba ito fi a karami an gane ai ƙumu da ya ce zu, to ku tashin fayyibi na an fusukun zuciyarku tana jin daɗi ma fi zalika min al saboda abin da yake cikin wannan na daga maslaha wala ta durru wala tubmiru hegda kada ku kulle wani bakin ciki wani hikidu wani kulli a zuciyarku ka san wani shi idan ya tashi ga ma wanda ya maka masa abu abun ba zai tsaya kansa ba har wanda aka sai a hade shi ga wanda ya ce tashi sai zama yana jin haushin wanda ya ce da tashi da wanda ya zauna bayan ya tashi <laughs> to ni da aka ce ka tashi in zauna laifin yi ni na na zauna ni na tashe ka to amma a ciki ma duk bai kamata kai ba bai kamata ba an gane wafi kira'a bi dhammi shin fiha a wata kira'a idan kilan shinzu shu ba shi ba fan shizu fan shu an gane ku to akwai wata riwaya ma idan kilan mun shiru an gane daga annashuru wato ku tashi gaba daya in kun yi hakan Illahu yarfa'illahu na amanu minkum Allah zai ɗaga darajar waɗanda suka yi imani daga cikinku fi duniya anan duniya bi ta'ati da wannan ɗa'a da kuka yi fi zalika cikin yin haka wa yarfa'u na utul ilma daraja. kuma Allah yana ɗaga darajojin waɗanda aka bayo ilimi fi duniya anan duniya wa fil jannati haka na a gina aljanna idza fa'altum zalika in kun aikata haka fa inna allaha yarfa'ukum bil iman Allah zai ɗauka ka darajar ku da imani fiti bayil amri wajen bin umarni da ake baku ka san tsayuwar ɗan musulmi ba wani abu ne yi barci an gane ku to wanda duk isa samu matsala a cikin yinsa ya ƙi ko isa samu matsala a cikin barinsa ya ƙi bari to ya samu matsala inda ike morewa shine izamanto ya samu daidai a yi ya kuma samu daidai a bari ma'ana duk abin da aka ce yi yayi duk abin da aka ce bari ya bari Ta wannan shine mai rabauta Allah ya sa muna cikinsu. Wafi wujudu ilmi wal bihi hakanan Allah zai daga darajar ku wajen samun yin ilimi da kuma yin aiki da shi saboda mal ilmu illa al'amalu bihi ba wani abu ne ilimi ba jama'a aiki da ilimi shi dan eh, duk iliminka da ba za ka yi aiki da shi ba wanda bai san kana da ilimi ban yankin ka ce shi kaga wani jahili ba haka ba ne saboda me bai san kana da ilimi ba kenan abin da yake tabbatar da ilimi shi ne aiki da shi to da haka ne kullum kuka ga kira ake yi jama'a ilimin nan da muke yi ka san mas'ala guda goma ko kwaya ɗaya sai ka yi aiki da ita idan da ka samu dari ba ka yi aiki da goma ba a cikin matsala dari ka yi amfani da goma to wata rana kana nan kana nan sai zama to duk abin da aka kasan da ilimi za ka yi aiki da shi ai bature ya ce training make perfect yau da gobe ta yi wasa annabi ismail ina jariri ba mahaifiyarsa ta tafi ta bar shi ba ta tafi nemo masa ruwa ina nan ina kuka ina tuzir da kafa ba nan ne asalin rijiyar zanzan ba yanzu kafa ta haka rijiya Allah ya sa kuna gani malam mai muktasar khalil wannan muktasar khalil da kuke gani kun san me yasa ai karatu dokar daji ya shiga sai ga irin rijiyoyin nan da ake yi na da ba na sa itace ba sa igiya ana jawo ruwa a jikinsu ba ana nan ba za ka ga itacen ya yake da giyar da itacen wanne ya fi ƙarfi to amma me yake yanka shi me tete me yasa take yanka shi karatu suka tafi da shi da ƴan uwansa daga garinsu da suka je karatun suka yi karatu ƴan uwan duk suka yi karatu suka sami ilimi suka koma gida suka zama malamai suka yi aure suka haihu ƴaƴansu suka zo garin makarantar da suka ike zo su mafi karatu da suka zo wannan daga yana ai daga garinku suke ‘ya'yan suwa ya sai ‘ya'yan abokansa ne da suka zo nan garin karatu su zo zama karatu sun tafi shi ne ina nan har yanzu ina fama sai ce ta wani abincin mutunci ne da haka da daddare sai tashi ya ɗau buta kamar zai zaga sai ya gudu ina tafiya ya je dokar daji da asuba ya tsaya zai alwala sai izo izago ruwa daga wannan bishiyar ya yi sallah ya gama sai kalli wannan itacen ga bishiyar ta ne eh, ga igiya ta yanyanka wannan itacen sai ce ah ita yanzu wannan igiyar da rauninta ita ce ta yanka wannan itacen da karfinsa ita kwakwalwa ta yanzu ta kai matsayin itace ma ya fi ta laushi sai ce to karatu yanzu aka fara sai ya koma da ya je a cikin abokansa da suka je karatun wa ya samu daraja irin kashi ah, waye littafi kamar nasa jama'a mu a shekarunmu ba mu kai mai karatu muktasar a ƙa'idishi da haka yi muna ba da kotun muna kotun da abin nan ba na manta akwai mala Habu nan gidan su malaman niru wata ran ya jinna kotun muktasar a nan lungun su alai malam doso ya zo wucewa sai da ya shigo iga muktasar ake karanta kokuwa, malam abu nan mala abuja ai kun san shi nufawa baban su niru in shigo cikin masallaci iga ba littafi bane kotun ake yi kawai iga kuma yaro dan karami dan zancen da yake muku yanzu an shekara ashirin sai ne mori ya zauna da gama karatu ita min addu'a kuma daga wannan ranar har ibar duniya muka duk hannu yake mika mun gai saboda ne muktasar littafi ne da haka in ka je karshen sa ce, wanda ika wana in ba la fala iskala ka san babin karshe da ya magana kan hunsa mushkili magana wato mutumin da aka haife shi yana da Eh, eh, eh, al'aura biyu ga ta maza ga ta mata to za a yi kaza za a yi kaza ƙarshe sai ce in ba la fala iskala in yi fitsari to ta inda fitsarin ya fito magana ta ne ta ƙare in ta azzakarinsa ya fito shi kenan in ta farjin ne mace ce in ta azzakarin ne namiji ne sai malamai suke arashi a nan wurin suka ce wanda isa muhtasar igama in aka ɗaga shi aka ga ya yi fitsari a wurin ba mamaki saboda wahalar shi kun fahimta jama'a to don haka waɗannan abubuwan ilimi amfaninsa shi shine aiki da shi in ba a aiki da shi to za a zaɓi da bankwala kawai ake yi ba wanda zai gane kana da ilimi Allah ya ganar da mu Allah ya ba mu ilimi mai amfani da yace yarfa'u majzumu da ya ce yarfa'illahu jazma ne ba yarfa'u ba ne an gane lahu jawabul amri fi fanshuru wannan jawabi ne na umarnin da Allah ya bayar ce fanshuru in kun yi haka yarfa Allahu alladhina amanu ne dan jawabu sharf ne an gane ku ga irin waɗannan abubuwan da suka shafi loga a wajen tafsiri dole ne ka tsaya ka san su in ba haka ba sai ka zo kana karanta Qur'anin ba daidai ba an fahimta ko saboda wannan jawabu sharti ne jawabi ne na sharadi shi kuma jawabu shart majzu dauri ake masa an fahimta ko wallahu bima ta'maluna khabir Allah masani ne game da abin da kuke aikata sani na bayar da labari ai alimun bil muti'i wal 'asi Allah masani ne da wanda yi masa da'a da wanda ya saba masa wa zai kulla wahidin ma sana kuma Allah zai yi sakayya ga kowanne daya wanda ya masa da'a da wanda ya saba masa da abin da ya aikata da ka wanda ya ga dama ya da'a ga Allah wanda ya ga dama ya saba wa Allah shi Allah ba bai ka da wajensa an gane ku baka taba zuwa lahira an ce a rasa inda za a saka ka ba ina fatan mun fahimta kuma ba wanda ya taɓa yi wa Allah aiki sai da Allah ya biya shi ladan aikin shi in kyakkyawa ya ba shi kyakkyawa lada in mummuna ya biya shi da mummuna to Allah ya ganar da mu ya dora ma akan daidai kuma anan za mu kwana insha Allah in Allah ya kai mu karo na gaba ma dora daga nan da inda muka tsaya abin da muka faɗa ko ya zama daidai ne Allah ya ba mu lada inda muka yi kure Allah ya fi mana abin da yake na aiki ne Allah ya ba mu ikon aiki na santa kuma Allah ya ba mu ikon nisanta Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai wa sallallahu wa sallim wa zid wa barik wa akrimani ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله